matinale du Monde aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mita 16, 21 da 25 sai kuma akan yanar gizo a sashen hausa.com ko voahausa.com. Kazalika kuna iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani fara'a dalot da muryar arewa a jamhuriyar niger ko kuma a alfa rediyo da ke kumasi ghana Mai sauraro mu da warhaka a yanzu ma mun sake dawowa da wannan shiri na musamman da ni Shamsi Hamza Ibrahim zan gabatar daga ofishinmu na Abuja domin wasu kalubale da suka sa aka rufe wasu sassan babban ofishinmu da ke Washington DC a sakamakon cutar coronavirus. To a wannan shiri za mu ji ci gaban hira da shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawan Najeriya akan cika shekaru biyar na mulkin jam'iyyar APC a Najeriya. Sai kuma rahoto daga jihar Bauchi da zai yi magana akan dokar rumfar shugaban ƙasa ta goma daga Nijar kuma akwai rahoton da ke cewa hankula sun tashi akan wata jita-jita da ke bazuwa a game da cutar coronavirus. Akwai mu kuma dauki da yanayin muhalli da kuma sharhin jaridan jamhuriyar Kamaru amma kafin mu kawo muku dukkan waɗannan ku dakaci labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. iyalai abokai da mutanen da ma ba su san george floyd ba sun halarci taron jana'izarsa a majami'ar fountain of church da ke birnin houston a jiya talata george floyd dai shine ba amurken nan bakar fata wanda mutuwarsa a lokacin da yake a hannun wasu 'yan sanda farar fata na minneapolis ta janyo zanga-zangar yin allah wadai da wariyar launin fata a fadin duniya wasu 'yan sandan birnin houston su ma sun tsaya gefe guda a yayin da aka tura akwatin gawar floyd wanda aka yi wa ado da zinari zuwa cikin majami'ar george floyd ba mutum ne mara muhimmanci ba wannan shine dalilin da ya tara mu nan abinda dan majalisar dokokin amurka na jam'iyyar democrat daga houston al green ya faɗa wa taron jama'ar kenan ya kuma ce laifinsa shine an haife shi bakar fata wannan shine kadai laifinsa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar democrat joe biden wanda ya gana da iyalan floyd a ranar litinin shi ma ya yi jawabi wanda aka ɗauka ta bidiyo aka kuma nuna a wurin taron jana'izar na floyd dr anthony fauci ya bayyana cutar covid-19 a matsayin wani mummunar abu a lokacin da yake jawabi jiya talata ga wasu shugabannin masana'antun nazarin ilimin halitta na zamani a cewar wani rahoto a cikin wata hudu annobar ta gurgunta lamura a fadin duniya kuma har yanzu ba ta wuce ba abinda fauci daraktan cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta amurka ya faɗi kenan a wani rahoto da aka wallafa a jaridar new york times covid-19 cuta ce da coronavirus ke janyowa cutar da ke shafar numfashin bil'adama da ake ɗauka daga mutum zuwa mutum wadda kuma ya zuwa yanzu mutum sama da miliyan bakwai suka kamu da ita a duniya ta kuma kashe sama da mutum dubu hudu da takwas. Fauci ya ce yanayin da cutar ke yaduwa cikin sauri a duniya ya ba da mamaki ya kara da cewa cuta ce mai yaduwa za ta iya bazuwa a fadin duniya cikin wata shida zuwa shekara daya. Amma wata guda COVID-19 ta dauka, in ji Fauci a cewar rahoton. Shugaban kasar Burundi Pierre Nkurunziza ya mutu bayan da ya fama da abin da gwamnatin kasar ta ce bugun zuciya ne wata biyu kafin kammala wa'adinsa. Nkurunziza ya mutu ne a asibitin Kurusi da ke gabashin Burundi da yammacin ranar Litinin. Kwana biyu bayan da ya ce baya jin daɗin jikinsa aka kuma kai shi asibiti. abin da gwamnati ta faɗa kenan a wata sanarwa da take kafe a shafukan sada zumunta a jiya talata. an kai matar Nkurunziza Dennis Bakumi Nkurunziza wani asibiti da ke babban birnin Kenya ta jirgin sama a ƙarshen watan Mayu bayan da ta kamu da cutar COVID-19. Har yanzu tana wani asibiti da ke Nairobi inda take murmurewa. Amma rashin lafiyarta ta janyo jita-jitar cewa shugaban shi ma ya kamu da cutar. An ratsar da Nkurunziza ɗan shekara 55 da haihuwa a matsayin shugaban ƙasa a shekarar 2005 a ƙarshen yakin basasar burundi aka kuma sake zaɓinsa a shekara ta da goma. neman tsayawa takara karo na uku a shekarar da goma sha biyar ya janyo wani yunkurin juyin mulki wanda bai yi nasara ba da kuma tashin hankalin da ya yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane kuma ya sa dubban 'yan burundi tserewa daga ƙasar ranar 20 ga watan agusta ya kamata ya sauka daga kan mulki bayan da magajinsa wanda shi da kansa ya nemo janar everest da shimiye ya lashe zaben shugaban kasa a ranar 20 ga watan mayu a gefe guda kuma a daidai lokacin da ake ci gaba da zanga-zanga a amurka game da mutuwar george floyd yanzu wani sabon take da ke ya bullo kuma yake ja da taken ran bakar fata na da mahimmanci da ban iya numfashi ba shine a rage kudaden da ake kashe wa 'yan sanda. babban kiran da wasu 'yan gwagwarmayya suka daɗe suna yi na a rage kudaden da ake kashewa 'yan sanda ya shiga matakan ƙasa a yayin da masu zanga-zangar ke neman a yi garan bawal a tsare-tsaren 'yan sanda don kawo ƙarshen zaluncin siyasa da kuma wariyar launin fata a tsarin shari'ar masu manyan laifukan ƙasar sai dai ko me hakan ke nufi amsar ta danganta ga mai tambayar. yayin da galibin masu zanga-zangar ke tunanin a kai kudaden da ake ba rundunar 'yan sanda bangaren ayyukan al'umma wasu masu fafutuka sun ɗaukaka kiran yanzu suna neman a rage kudaden da ake kashewa rundunar ko kuma a kawar da wannan bangaren ma gabaki ɗaya jami'an 'yan sandan kwantar da tarzoma sun tuhumi dubban masu zanga-zangar da suka bijirewa dokar 'yan sanda zagayowar ranar fara zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati a daren jiya talata. Abdullah. To za mu fara shirin ne da ci gaban hira da wakiliyanmu Madina Dauda ta yi da shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa, sanata Yahaya Abdullahi Abubakar. Akan irin ci gaba da kasa ta samu a cikin shekaru biyar da jam'iyyar APC ke mulki a Najeriya ga kuma bayanan da ya yi. In ba mun zo mun zauna mun tattalin da tattalin arzikin ƙasar nan ba, to abubuwa ba za ta yi daidai ba. Don wannan gwamnatin ta zo ne akan uku. Tsaro tattalin arziki da hana cin rashawa to ko makiyin wannan gwamnati ya san cewa yadda ake satan kudin gwamnati ba ji ba gani a da ya san cewa tun lokacin da muhammadu buhari ya zo wannan eh, irin barnan da ake yi fafutu wawa da ake da harkar kudin gwamnati yanzu ba a yin ta wanda kuma ya yi ta an ka kama shi an ka sani ya sa inda ya don ba wanda zai zo ya koyi beli din shi ko ya zo ya zauna a kawo rahoto a danne a hana shi to waɗannan shika kan uku a kansu ake mutane ba za su iya gani ba don saboda ba za su iya la'akari da cewa inda mun ka hito bana ɗin nan ta bara to shi kuma mulki ana aza wani ne akan wani ana aza wani ne akan wani ci gaba ake yi baya da za ka zo ka zauna ka ce yau dinnan kwana daya ko cikin shekara uku rigimar da an ka zo an kai kasar nan shekara hamsin da suka wuce wa cikin shekara uku za ka gyara ta ba shi yiwa sai dai ka kafa tubali waɗanda za su zo su masu aza wasu in su masu masu aza so wannan gwamnatin da ta zo zuwa yanzu tubali ne aka kafa in aka zo aka zauna wasu gwamnati in ta zo ta kafa akan wannan tubali. za a zauna a ci gaba a yi ta gyara har Allah ya kai mu inda za mu zo mu zauna mu samu walwala ga waɗannan al'amuran suka tafi ƙasar nan. Bari mu ɗauko shi ta ɓangaren cin hanci da rashawa din nan hmm. kana ganin an samu ci gaba a harkar cin hanci da rashawa domin an iya kirga waɗanda aka ce an ɗaure da laifin hmm. sama da faɗi da kuɗaɗen ƙasa. kamar yanzu in ka zo ka duba a halin yanzu wajen suna jin akwai gwamna uku waɗanda an shekaru da shekaru ana shari'a nan sai cikin ruwan ga lokaci haka masu jolin yami yana nan dariye yana nan sai ojikanu shi ya zo an daure shi amma ba gwamnati ta saki shi ba kotu suka zo suka duba supreme court ma kotun koli ya ta zo ta ce yadda aka yi shari'a shi ba a yi daidai ba saboda alkalin da ya yi wannan shari'an ba shi ya kamata ya yi wannan shari'an ba saboda a sai a koma a sake wannan shari'a kuma efcc za a sake koma saboda haka wannan ba gwamnati ko mai yadda suka zo suka zo da suka da shi ba amma duk wanda ya zama wato kuma ba banda waɗannan kawai ne manyan da kika sani akwai waɗansu ƙananan ƙananan ƙananan wanda suka sani da yawa wanda aka ɗaure to amma abin za ka yi la'akari da shi ba wai za a nuna nasarar yaƙi da cin hanci da rashawa ba akan mutane da aka ɗaure a'a za ku ga shin kahohin da ake bi ana sata kuɗin gwamnati a da yanzu ana yin su kinga ga akwai treasury civil account a da a da a kan treasury single account an yi gwamnatoci nawa da an ka ba wata iya although su jonathan administration aka kawo shi amma su kansu sun kasa implementing in treasury single account sai da wani gwamnati ta so saboda haka duk wani kudaden da sun ka zo na hannun gwamnati an zo an haɗo su an zo da su wuri guda saboda haka da kudaden suna bank kana nan kana menene ni permanent secretary na san yadda ake tafiyar da eh, kudaden gwamnati a da Sanata Yahaya Abdullahi Abubakar shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawan Najeriya kenan a wata hira da yi da mu Madina Dauda. To a ɗaya bangaren kuma a jihar Bauchi da jam'iyyar PDP ke mulki wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da rahoton cewa gwamnatin jihar ta kaddamar da kwamiti na musamman da zai duba yiwuwar aiwatar da dokar shugaban ƙasa ta goma. Abdulwahab gare ka. A jawabin kaddamar da wakilan kwamitin gwamna Bala Abdulkadir Kauran Bauchi ya ce ba zai kasa a gwiwa ba don samar da kwamitin domin waɗanda abin ya shafa. ya ce kafa kwamitin shine matakin farko da zai tabbatar da baiwa sashen shari'a da kuma majalisa su kasance masu wuka da nama ba dai za mu yi kasa a gwiwa ba muka ce gara mai kwamiti na wanda wannan abin ya shafa da kuma ma'aikatu wanda suke da ruwa da a kan kason kudi da kuma ayyukan kudi saboda su ba mu shawara wanda in allah ya sa an yarda za a yi wannan ba da wannan 'yanci mu wannan bangarori na gwamnati guda biyu wanda suke da da muhimmanci a cikin demokradiyya wato fannin shari'a da kuma majalisa ba zai same mu mai fargan jaji ba shi yasa muka kafa wannan kwamiti muka ba su sati uku zuwa hudu su ga cewa sun kawo mana nasu ra'ayin yadda za mu bi mu yi wannan ba tare da wani tsangwama ko kuma wani damuwa ba to abinda zai sa muka yi wannan kenan to na gode daga bisani shugaban kwamitin sakataren gwamnatin jihar bauchi muhammed sabiu baba ya yi karin haske kan yadda kwamitin zai fara gudanar da aikinsa za mu nemi takaddi wanda suka ba da bayanan abubuwa da manufofi na gwamnatin tarayya da ta ce tana son ta ba da wannan yanci ga judiciary da legislature don su samu cin gashin kansu kan ma'amalan kuɗi to in muka samu bayanai kamar shi wannan executive order number 10 muka karanta za mu samu further directives din federal government na yadda suke so a implementing wannan abu. to ita gwamnatin tarayya bata ida kafa wani kwamiti ba ta ma dan daga kafa ne akan wannan abu to amma sai gashi kamar kun daga malam masallaci kun kafa kwamiti kenan ya kake ganin wannan saurin da kuka yi sauri da muka yi ko dan daga kafa da suka yi ba amma abin da muka sani shine lallai ko ba daɗe ko ba juma. inda har ana son a samu accountability da transparency cikin al'amuran gwamnati za a so ya zama bangaren shari'a da kuma bangaren majalisa sun samu cin gashin kansu kada ran kada hankalin wato babu wani wanda zai zo yanzu yana damun kwanan ofis da fayil yana neman abu kaza da shi ne dan ba su to in dai ka tuna da za ai gwamna ma ya yi wannan bayani yake ce to shi wannan abu ma sai ya zama mishi albanu tunda a yanzu aikin nan yana da wahala yau a ce maka judiciary suna son kaza gobe a ce maka majalisa suna son kaza abun nan kuma a koyaushe a kusan kullum sai ka samu irin wayannan abubuwa din kuma abu ne wanda ba na ƙara ba wasu abubuwan in ba ka yadda ba a ji haushinka a zarge ka to amma aiki ne wanda dole dama in dai kana so ka yi shi daidai dole a samu irin haka din to a cikin irin haka din zaka samu eh, sau da yawa ka ji an samu rashin jituwa tsakanin gwamnati da majalisa irin wayannan za su iya kawowa abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya to mun gode abdulwahab yanzu kuma sai jamhuriyar nijar da wakilin mu haruna mamman bako ya ce wata jita-jita ce ta bazu akan cutar coronavirus har sai da ta sa iyayen ɗaliban makarantu ɗaukan mataki ga rahoton haruna an waye gari a garin birnin kwanni da turruga uwayen ɗalibai 'yan boko na zuwa suna janye 'ya'yansu a makarantun nan boko saboda wata jita-jita ta yin allura ga wuya ta rigakafin cutar mashako ta corona abinda ya tayar da hankalin mahukumta na barikir na gargajiya da ta kai mai martaba sarkin birnin kwanni alhaji muhammad salihu sardauna kiran taron gaugawa a fadarsa kuma na tambaye sa shi ina ne aka samu wannan labarin sanar cewa hukumomi na ƙasa sun daɗe da ƙaryata wannan zancen ko da yake wata bidiyo mai yawo ta shugaban ƙasar faransa yana cewa a cikin ta ƙasashen turai za su hana 'yan afirka shiga ƙasashen su da zaran suka ƙi yin allurar rigakafin cutar corona shi ma in an gano wannan allurar rigakafin rigakafin wadda zoke yanzu babu ta dukkan fadin duniya. Zan ce da na farin magana shidanta saboda duk mai sauraron radio ko da Hausa ko da Turanci ko na shinaji kullum wa'anda amayan duniya suna haɗi suna nan suna bincike su samo allurar rigakafin coronavirus. Kenan babu ta ma. Abinda babu shi ana tuwa ai aima mutane babu shi. Kuma babu wata konan ga likita nan zamna tare da ni. Gashi nan na yo injiya. Banda ma ta corona babu wata allurar da an ka ce za a yi yau ko gobe. balle mutane su tada hankalinsu wannan zance ne na shaidan kuma zance wanda an kace shugaban horonsa ya yi wannan ga masu zuwa horonsa ya ce kuma ya ce in an ka samu allurar coronavirus in an ka samu ba a samu ba in an samu ya ce wanda bai yi ta ba ba shi shiga europe to ɗiyansu europe su mai zuwa Europe. Kenan ma mutane su kwantarsa hankalinsu ba a allura ba a shaida muna ba. Kuma an shaida muna ko yaushe an ka tashi yin wani abu wani wanda ya danganci lahiyar mutane. Su wa'anda an mutanen kiwon lahiya na gidan likita suna shaida muna za a yi abu kaza. Mu kuma muna haɗa ma hakimai da na birni da na ƙauye su sanarsa mutane gobe ko jibi ko gata za a fara abu kaza. wanda ya shahi al'umma kenan mu ba mu da labari yanzu sai ana zakuwa ana ce mana uwaye sun zo na kwal kaza sun zo na kwal kaza suna suna son su jaye diyansu su bare yara su makaranta babu wata allura da an ka za a yi balle ma ta corona tun da ga magana to na tushenta wahwaɗe ta wayi ta in dai ana allura garin ga masu yin ta nan zamne tare da ga likita nan zamne kenan ana allura da an mun samu bayani gare da haka ne ce mai zo mu jiya mi ke faruwa su ba su da labarin yin wata allura ba su sani ba kuma ba su shirya yin haka nan ba sannan ita ga corona na ce muku babu allura ta dan ba a same ta ba ko waɗanda amayyan duniya turawa inda mata ka kashe kashe da yawa suna nan suna bincike su neme su samu vaccine babu shi kuma musu bar kire muna sheri to ana ma korona kun taba jin an ci ga wanda ta kama to mi ana ka muna allura har zancen zantuttuka allurai mu Allah ya tsare mu gare ta kuma shi ƙara tsare mu a nasa bangaren shugaban hukumar asibitin birnin Kwanni Dr. Laminu Muhammad Sani ya musanta wannan zancen tare da yin kashedi ga masu baza wannan jita-jita ga mu amsa kiran sarki bisa ga wannan rudani da ya rikita garin ga yau da sahi lakwal lakwal mutane suna dauke diyansu an ce za allura babu zancen sha allura ba ta faru ba ba ta faru ba gobe babu zancen ta ko kaɗan nan kuma masu sauraron kafofin watsa labarai in sun ji irin wannan zance ya faru ya mai minista da kan shi har ya magana babu zancen allura ta corona mutane su kwantar da hankalinsu su bar yan silakol in akwai wani abu kullum mu sai mun zo mun gaya ma magabata sai mun shaida ma sarki in sun ba da amanna mun gaya musu ko ne sannan ake yi a yanzu dai babu wata allura ta corona kowa ya kwantar da hankalin shi ba yan silakol. to ko mutane sun ji labarin kuna shirye-shiryen wata vaccination na Allah shi ya sa su allurai na riga kai sun ka dauko wannan magana a wannan dishi ta ce akwai wanda suka yada wannan magana da wata manufa in cikin al'umma suke Allah wani asirin su in kuma aka same su to da fatan kuma za ta aikinta a kansu a zo a ce a yi shaushawa ba su kan abin ba a same shi ba gaugauta ɗaukar matakai da hukumomin suka yi zai sa uwaye hankalin su ya kwanta har ma su bar yaran su ci gaba da zuwa karatun boko a wannan zangon na kwanaki 45 da biyo bayan dakatar da karatun na tsawon sama da watanni biyu dalilin cutar gama duniya ta coronavirus haruna haruna mammana bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to mun gode haruna kuna sauraron shiri na musamman ne daga ofishin sashen hausa da ke babban birnin tarayyar najeriya abuja kafin mu ci gaba da shirin ku shakata da wannan yawa sai ku gyara zama domin sauraron shirinmu na gaba. Masauraro assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka sunana aisha mu'azu cikin shirinmu na makon jiya dr manzo abubakar masanin kimiyyar yanayi da noma ya koro bayanai game da farin dango da suka addabi yankin gabashin afirka bai kammala bayanansa ba kan lokaci ya cin mana to a yau za mu dora daga inda muka tsaya a lokacin watan february duka zuwa um, march lokacin nan ne kwaran nan ta shigo wajajen kenan ka gani da akwai ɗarɗar na me zai faru in dai mutane suka zo suka fara noma kuma suka yi shibka abun ya fito kinan faran nan cinyewa za ta baki da abun yana nan ana ta yaƙi da wannan farar dango don saboda a samu a rage don kan shibka da za a yi ko kuma aka yi ma da ja in ta fito kan wannan faran in dai suna nan ba za su bari ba shi faran dango kamar yana da gurare nashi na zama a nan yankinmu na afirka akwai gurare wanda yake suke abin da ake kira a geographic corn de l'afrique kamar in ce kahon afirka kamar abin da ya shayi wajen somalia da ethiopia da kuma habasha kuma abin da ya shayi eritrea da wajen abin sudan kinnan to ta nan damun akwai kamar gurin su ne na zama duk warin nan anan suke suna nan kowace shekara sun yi kwai jira suke kawai a samu ruwa wanda zai ba su dama wannan ya kyankyashe in ya so su girma kuma har su kai inda za su yi tashi a lokacin nan kuma su kada su yi wani waje ta don saboda neman abinci bancin wannan guri kuma hallo da akwai kaman kewayen kogin chadi shi ma wannan guri ne wanda yake tun a zali kowane lokaci da akwai eh, duka kwayayensu kuma gurinsu ne gurinsu ne na zama kawai jira ne yake lokacin da aka samu kamar damuna wadda ta safka ruwa wanda ya safka isasshe diyan su hutu kuma diyan suna nan inda da akwai ciyawa sosai kenan su shiga tashi in so kuma a kada a yi wani waje inda za a nemi abinci da akwai kuma mun abin da bangaren wajen mali Eh, isa ta niger inda take yin kwana daga mali ta shigo niger ta bankada kuma ta yi nigeria inda za ta yi teku nan ma da akwai gurin inda har ana samun inda hwarin nan suke gurin zamansu ne da kuma inda suke kwayaye aka ce in dambu ya yi yawa bai jin mai to haka ne wannan hwarai ta yi yawa a wajajen nan abin da muke gudu saboda na hudu muku daga ina ne hwarin nan ta dango ta taso kuma yau kusan shekara biyu kenan sai mu yi hattara inda za su yi tahiya mai nisa tunda su suna bin inda iska ta kaɗa ne a kwanakin nan da ikon allah za mu shiga damuna a wajajenmu na sahel kuma wannan dole ne a ɗauki matakai tun yanzu don saboda a kiyaye tunda kwarin nan sun kusa sun girma sun balagu sosai saboda yanayi yadda ba su da ciyawar da suka samu suka ci a baya kenan don hira don tashi suna iya tashi su kaɗo sahel tunda nan wajajen sahel ko kuma in ce afirka ta yamma ta yi kusa ma da yanzu inda suka kada suka tafi wajen kenya wajen uganda wajen tanzania sai a yi hatara tun yanzu ya kamata duka kan kungiyoyin manoma kan gwamnatoci namu na kasashen mutum da yanzu abun da zai fito daga yemen da ya zo ratsa sudan ce zai yi kawai he iso chadi abun da ya zo chadi sai nijar sai kuma abun da ya gaba kenan duka wannan bangaren namu wannan wajajen namu zai zamanto mu ma mun shiga cikin wani yanayi wanda yake bayar da daɗi allah kiyaye aka kamar yadda aka ce rigakafi ya yi magani kasancewar ba a fafe gora a ranar da za a yi tafiya na nemi jin ta bakin hukumomi a Nijar kan irin shirin da suke yi idan ta kasance hasashen masana ya tabbata. Dr. Kacalla shine shugaban ma'aikatar yanayi ta Nijar. To zuwan shi nan lalle mu amda muke tallafa da shi shine mu duba yanayin yadda yake daga can zuwa wurinmu tunda kamar in an shiga lokacin damana iska daga can gurin gabas yana yana biyowa nan wurinmu za mu yi monitoring kin iska wannan insha Allah mu gani lalle iskan nan zai ɗauko su ne ya biyo nan gurin namu ko a'a zai yi wani guri ne can daban to wannan taimako muna iya mu kawo kuma za mu bi sau da kafa labarun duniya mu gani in ya kusanto gurinmu mu san lalle matakan da za mu ce ma gwamnati su ɗauka tunda muna ma'aikata musamman na harkan wannan abu na locust control da duk wani crop protection eh, muna da office kinsa na ministry of agriculture kuma ma muna da musamman ma'aikata a kullum dai a nan ministry of agriculture wanda mai kula da irin harkar locust desert locust wannan don a nijar lalle muna da muna ma'aikata wanda za su iya fuskantar wannan abu amma yadda ake eh, ganin shi yanzu an ce ɗaruruwan billions ne in wannan duka ba a ɗauki matakai ba kamar fao food and uh, agriculture uh, organization na united nation suna nan suna hanzartawa su ma su ga ya za su ciwo kan abin mafi sauki dai a ciwo kansa tun yana can gurin a samu a kakashe wanga farin tunda kowane wata uku uh, suna iya su yi multiply suna iya su karu eh, kamar ma ana maganan ba hattara ba za su karu eh, kamar kashi 500 to ka gani lalle abin ba wasa bane Allah da ya kiyaye mana a madadin duk waɗanda suka bada gudummawa shirin ya zo gare ku musamman ma bakin namu Dr. Manzo Abubakar da shugaban ma'aikatar yanayi ta Nijar Dr. Kacalla da kuma wacce ta daidaita mana sauti Julie Lathers question ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alkhairi ma'assalam A kasance tare da mu makon gobe domin jin wani sabon shirin. Ga Muhammad Awal Garba ya shigo da sharhin jaridun Kamaru. fara shan yiwu namu na wannan makon ne da jaridar isance ta kasar jamhuriyar kamaru an da ta mana waiwaye a tafiya kan alkalman lissafi na masu dauke da cutar coronavirus a faɗin kasar ta jamhuriyar kamaru an da yanzu haka dai ake ganin cewar akwai mutane sama da dubu shida da biyar waɗanda suke dauke da wannan cutar a fadin kasar haka zalika mutanen da suka mumure daga cutar sun kama mutum sama da dubu uku da dari uku a kasar jamhuriyar kamaru baki ɗaya haka zalika sai wadanda kuma ga allah sun wata ta'ala sun kama sama da mutane 250 a kasar jaridar misace kuma ta kasar jamhuriyar kamaru gulma ta mana ta yi cewar yanzu dai wata mace wanda take cikin gudanar da harkokin mulkin shugabiya biya a kasar jamhuriyar kamaru mai suna madan elisiya ta bayyana cewar a cikin gwamnatin da ake gudanarwa yanzu dai akwai lauje cikin nadi haka zalika jaridar kamaru tv kuma ta kwarmata mana cewar irin yadda gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta yi tsayin daka wajen tantance rufe al'umma waɗanda suke kama da cutar covid-19 a ƙasar domin ta samu kayayyakin aiki daga ƙasashen ƙetare jaridar guardian post ta ƙasar jamhuriyar kamaru ta bayyana mana cewar gwamnatin ta yi kokari wajen ganin cewa ɗalibanta sun koma karatun su tun cikin watan maris ne dai dalilin cutar coronavirus ɗaliban suka tsaye da karatun ko da yake yanzu dai wanda za su zana jarabawa ne suka fara komawa makarantun su a ƙasar ta jamhuriyar kamaru jaridar republic ta ƙasar kamaru ita kuma cewa ta yi manyan kamfanika a faɗin kasar yanzu dai suna neman makudan kuɗaɗe domin ganin an da za su ci gaba da gudanar da harkokinsu kasancewar irin matsayin da ka samu da irin bayanan wannan cuta ta covid-19 a kasar. sai jaridar leju ta ƙasar jamhuriyar kamaru ta kuma ta mai tsokaci ne kan yadda ɗaliban kasar jamhuriyar kamaru suka karbi komawa makaranta amma yanzu dai suna fuskantar barazana daga wajen malaman su domin masu karantar da su din sun ce suna buƙatar gwamnatin kasar ta biya su albashinsu na tsawon watanni biyu da suka gabata. Za mu kammala shirin jirgin mu na wannan makon ne da jaridar Abene ta kasar jamhuriyar Kamaru anda ita kuma farkon labarinta take nuni da cewar yanzu dai manyan darakta janar na kamfanikan gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru suna fuskantar barazana wajen bice kwam da ake musu kuma ga dukkan alamu za su iya fadawa gidan yari domin ana gano su da rubda ciki da suke yi da kudaden gwamnatin kasar Mahama Awal Garba. muryar amurka daga kasar kamaru da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na musamman daga ofishin muryar amurka da ke abuja a madadin ɗaukacin ma'aikatan muryar amurka ni ya hamza ibrahim da na gabatar nake cewa